Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin Washington DC daga Najeriya. Gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal, ya tattauna da shirin noma tushen arziki kan irin kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen taimakawa manoman jiharsa da kayayyakin aikin noma. Kada na jaku da nisa ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance. Kowane irin ƙoƙari gwamnatinka take yi wajen taimakawa manoma da suka yi noma, amma suna tsoron zuwa su ɗebo kayayyakin da suka noma su shiga da su kasuwa saboda tsoron 'yan fashin daji da suka addabi yankunansu. a wannan damina ta bana wadda alhamdulillah allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar sokoto tun kafin shigowar ta mun ɗauki matakai na ganin cewa an rage yawan 'yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar sokoto wanda Eh, a cikin sirri an ɗauki matakai na kai musu farmaki a mazaunansu inda aka rarrage su da yawa amma kamar yadda ka sani abin ya zama muna eh, ya da baibaye a eh, kasar tamu musamman arewa maso yamma duk da haka dai alhamdulahi manomanmu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da da Allah sun yi noma kuma sun ɗobo kayan albarkacin gona sun dawo da su cikin eh, gidajensu da garuruwan wanda eh, wannan eh, yana daga cikin nasarar da yake ganin an samu kamar ba inda aka fito ba inda shekarar ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske amma bana abin ya yi dama al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu. To ko akwai wani shiri da gwamnatin ka take yi wajen rage wa manoma raɗaɗi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi? Tun kafin ma hakan gwamnatin mu tana ba da gudunmawa kwarai da gaske kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma don babu shekarar da tun da allah ya samu muka zo ba mu nemo taki da kayan da ke inganta sha'anin noma muka ba talakawan jihar sokoto a cikin Eh, eh, farashi mai rahusa ba ko wannan shekara eh, da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba mu mun yi mun samu takin zamani mun ba al'umma jihar sokoto a kudaden masu rahusa don ganin cewa amfanin gonan su ya bunƙasa an samu albarkar noma taimaka musu gwamnati kan sayi kayan gona ta ajiye don gaba ko da akwai buƙatar fito da su kuma gwamnati jihar sokoto ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a wannan karin ma ana cikin wannan shirye-shiryen. akwai wasu rahotanni da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da suke nuni da cewa za a iya fuskantar yunwa a duniya musamman a nahiyar afirka musamman ma a najeriya kowane tanadi gwamnatin ka ta yi? Ɗaya daga ciki shine a <clears throat> ah, inganta sha'anin noman rani wanda yanzu haka muna tanadin ah, taimaka ma talakawa mu manoman mu a lokacin noman rani na bana don ganin cewa an yi amfani da abin da aka samu na ah, yawan ruwa cewa kuma je a yi noman rani don a samu tanadin abinci sosai insha Allah. Kowane kokari gwamnatin ka take yi wajen ganin ta rage hawa farashin kayayyakin masarufi duk da gashi yanzu lokacin girbi ne. amma mutane da yawa suna ta kokawa kan tsadar kayayyakin. Gaskiya wannan abu ne mawuyaci wanda ba gwamnati kaɗai ba da talakawa da sauran al'umma dole sai mun fuskanci wannan matsala tare don ba abin da gwamnati za ta iya ita kaɗai ba ne sai an samu fahimta eh, da wurin manoman da wurin 'yan kasuwa da gwamnati haɗa kai da gwiwa a ga cewa an shawo kan wannan abu ne wanda yana buƙatar haɗin kan eh, ba gwamnati kaɗai ba da 'yan kasuwa da manoma a'a kusan idan ka zo ka ɗauki irin wani mataki a jihar Sokoto amma a zamfara ba ɗauka ba ko kuma a kai ba ɗauka ba ko kuma a kaɗana ba ɗauka ba kano da sauran wurare abu ne wanda ba zai samu biyan bukata ba saboda abu ne wanda gwamnatin tarayya sai ta shigo ciki a ga yadda za a yi an samu wannan ah, biyan bukata ban sani ba ko gwamnoni musamman na shiyar arewa maso yamma ko akwai wani kokari da kuke yi domin ganin kun bunƙasa harkar noma ai duk inda aka fito gwamnatin jihar arewa na ga ina maka kowa yana aikacin kokarin sa na ganin cewa na farko an ba da eh, kayan eh, sha'anin noma takin zamani da su magungunan kashe kwari eh, kusan cikin rahusa wasu wurare ma a kyauta kowane kowace daga cikin gwamnatin jihar arewa maso mai suna aikacin kokarin sa akan wannan zan dan koma da kai baya kaɗan kayan maganar za ku mai da hankali kan noman rani ko gwamnatin ka ta gina sabbin madatsun ruwa don taimakawa manoma wurin noman rani a'a ba mu gina sababbin dam dam ba mun so mu yi Allah bai da iko ba har zuwa yanzu amma muna kai musamman kan maganar eh, dam din lugu wanda ke cikin karamar hukumar mulki ta wurno wanda aka gina ta lokacin sardauna eh, kuma lokacin da aka yi wata ambaliya shekara dubu daya da ina jin goma sha biyu eh, dam ya samu matsala Ah, muna da haɗin kan eh, babban bankin duniya wato world bank muna muna aiki ganin cewa wannan eh, dam na lugu an ƙara gyara shi an inganta shi eh, don noman rani haka ma gwamnati tarayya tana aikacin kokarin ta wurin gyara shi dam na da muke da shi na gwarayo don ganin cewa an an ƙara kadada mai yawa an ƙara faɗin shi don al'umma samu abin wani albishir za ka yi wa manoman jihar sokoto in allah da wannan noman ranin kamar da muka saba za mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu kawo eh, kayan aikin noman rani mu ba eh, manoman jihar sokoto cikin rahusa insha allah masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar sokoto alhaji aminu waziri tambuwal sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine